بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام alaikum ورحمة الله وبركاته yan uwana masu albarka da muka saba haduwa da ku ta wannan kafa mai albarka ina fatan Allah kara albarka lallai ci gaba da darussanmu masu muhimmanci kan azumi da hukunce-hukuncensa da abubuwan da suke lalata shi su bata shi mun tsaya ne a gabar bayani kan mustahabban azumi abubuwan da ake so mutum mai azumi ya aikata su abubuwan da aikata su ga mutum mai azumi mustahabbi ne tunda muna magana ne akan hukunce-hukuncen azumi hukunci kuma akwai hukunci na wajibi akwai hukunci na mustahabbi a nan muke bayanin wato abubuwa da dama wadda shari'a ta yi umarni take neman mai azumi ya aikata su a matsayin aiki na mustahabbi aiki na mustahabbi kuma shine aikin da idan bawa ya aikata Allah subhanahu ta'ala zai bashi lada in bai aikata ba kuma ba za a bashi zunubi ba sabanin wajibi wajibi in an aikata za a samu lada idan kuma aka ki aikata abin da Allah ya wajabta Allah zai bada zunubi to abubuwa na mustahabbi din nan suna da yawa ka kiran su mustahabbatu siyam ko kuma adabu siyamil mustahabba adabu siyamil mustahabba abu na farko da za mu fara ambatawa shine as-sahur yin sahur cin abincin sahur cin abinci a lokacin sahur menene ake kiransa as-sahur huwa al-aklu fi akhir al-layl cin abinci a ƙarshen dare don me yasa aka kira shi sahur an kira shi da wannan sunan saboda yana kasancewa a lokacin asahar kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun mutanen kirki dabda ketowan alfijir dabda fitowan alfijir lokacin sahur to a lokacin sukan zauna su ta istighfari su mutanen kirki annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni cewa a rinka cin sahur kar mutum ya yi azumi ba tare da ya ci wani abu a ƙarshen dare ba ana so ka ci abinci don ka karfafa jikinka da lafiyanka da ƙarfinka in ka ɗauki waɗannan awoyin daga lokacin da ka tsayar da cin abinci lokacin ketowar alfijir فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل in har Allah ya sa ka kai dare sai ka samu har zuwa daren da ya da guntun karfin ka saboda dab da lokacin da ake hana mutum cin abinci a lokacin ka yanke cin abinci da mutum ya haka kuma to insha Allah zai samu karfin da zai iya awa sha biyu awa sha uku ko ƙasa da haka ko sama da haka bai ci abinci ba tasahharu fa inna fi sahuri baraka cikin abincin da ake ci a wannan lokaci in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai albarka hadisin Imam Bukhari da Muslim shi kuma sahur yana yiwuwa ko yana samuwa da cin abinci kaɗan ne ko kuma da yawa in da yawa kaci yayi in kaɗan kaci yayi ana so dai kar ya zama alfijir ya fito baka ci komi ba kai koda da kwankwada ɗaya na ruwa a tashe ka kace ka ba na sha'awar cin abinci amma ku miƙo min ruwa sai ka dan kwankwaɗi kwankwaɗa ɗaya to sai a ce wannan bawan Allah ya yi sahur kuma Allah zai sa albarka cikin abin da ya sha ɗin ya masa amfani lokacin da ake yin sahur tun daga tsakiyar dare har zuwa dabda ketowar alfijir amma an fi so ka jinkirta shi takaice yana daga cikin mustahabbai abubuwan da ake so ga mai azumi ya yi ya sahur abu na biyu da ake so ga mai azumi ta akhirus sahur jinkirta shi jinkirta shi me ke nuna cewa jinkirta shi sunna ne ko kuma yana cikin abubuwan da ake so ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zaid ibn sabit yace ta saharra ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun yi sahur tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma qumna ila salat da muka gama sahur sai muka tashi muka tafi masallaci za mu sallan asuba qultu kam kana qadru ma bainahuma da bayan sahur din ku zuwa shigan ku sallah awa nawa ne mintoci nawa ne nawa ne abin da ke tsakanin su na lokaci qala 50 aya gwargwadon mutum ya karanta aya 50 gwargwadon mutum ya karanta aya 50 wannan yana nuna babu rata tsakanin sahur ɗinsu da shiga sallansu shi ko yake nuna cewa ana so kenan mutum ya jinkirta sahur din nasa domin zai fi masa albarka zai fi rike shi wani hadisi wanda ya bayani akan sunnanci ko mustahabbancin yin sahur hadisin abu ibn al-as ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahar abin da ke rabe ko abin da ya rabe azumin mu da azumin yahudu da nasara shine mu mukan yi sahur su kuma ba sa yin sahur sa'annan a wani gu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabi asna ala sahur tamr mutum ya ci dibino a matsayin sahur yake cewa ni'ma sahur almu'min at-tamr madalla a ce mumini yayi suhur da dabino wato in ya ji baya sha'awin ya ci abinci mai nauyi ko da dibino ne guda ɗaya ko biyu ko uku ko da kwankwaɗa ruwa yayi a matsayin sahur suhur ya samu annabi sallallahu alaihi yana cewa as-suhuru kulluhu baraka fala tad'uhu dukkan sa albarka ne kada ku kyale shi ku yi walau an يجرؤ أحدكم جرعة جرعة من ماء فإن الله وملائكته ala على المتسحرين koda ku ɗayan ku ya kwankwaɗi kwankwaɗa na ruwa saboda Allah yana yin Allah da mala'ikunsa suna yin addu'a ga mutane masu yin sahu a takaice daga waɗannan nasoshi da hadisai shi hadisi na ƙarshen na imam ahmad ya rubuto shi kuma isnaduhu qawi jumlan farko kuma as-sahur kulluhu baraka sashin ya zo a cikin sahih bukhari tasahharu fa inna fi sahuri baraka don haka dai waɗannan hadisan suna nuna abu guda biyu na farko suna nuna mustahabbi ne mutum ya yi sahur ana so ya yi haka har ma abin da ke bambance azumin mu mu musulmai da azumin yahudu da nasara shine mu mukan yi sahur su kuma ba sa yi don haka mu yi kokarin riko da wannan mu kuma saba musu abu na biyu da ake so a nan shine mutum ya yi sahur din a lokaci wato mutaakhir ya jinkirta sahur kada ya yi shi da wuri kada ya yi tsakiyar dare ya bari sai dabda ketowar alfijir kamar yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran da suka sahur da shi da aka tambayi zaid bin sabit yace abin da ke tsakanin sahur ɗinsu da sallan asuba shine kamar mutum ya karanta ayoyi guda hamsin to waɗannan sunnoni ne guda biyu wanda ya kamata kar mu yi wasa da su saboda albarkansu saboda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi aiki da su ana so ga mutum mai sahur ya kulla a zuciyarsa cewa zai yi koyi da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam cikin sahur cikin ibadansa ya kuma kulla a zuciyarsa cewa yana fatan yin sahur ɗin ya kara masa karfi a cikin azumin da zai yi sa'annan anas aisha radiyallahu anha ta ce bilal ya kasance kana yu'zinu bilailin faqala annabi sallallahu alaihi wasallam kulu afwan aisha radiyallahu anha ta ce anna bilalan kana yu'adhinu bilailin faqala annabi sallallahu alaihi wasallam kulu washrabu hatta yu'adhina ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر وانا حديثي عائشة ta bayyana cewa bilal ɗaya daga cikin masu kiran sallan annabi sallallahu alaihi ya kasance yana yin kiran sallansa ne a cikin dare yana yin kiran sallah da daddare sai annabi sallallahu alaihi bayan bilal ya yi kira ya ce ku ci abinci ku sha abin sha wato ku ci gaba da sahur ɗinku kar ku yanke sahur ko da kun ji bilal mai kiran sallah a tsakiyar dare ya yi kiran sallah ku ci gaba da sahur ɗinku. ba za ku daina sahur ba hatta yu'azzina ibnu ummi maktumin sai wannan bawan Allah wadda makawo ne ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu kuma kira masa sallah sai yi kira sai ku daina yin sahur kaga wannan yana nuna a jinkirta me sahur din ku ci ku sha har sai ibnu ummi maktumin yayi kira shi kuma wa kana la yu'azzinu hatta yatlu al-fajr har sai asuba ta yi wani hadisin imam bukhari 1819 imam muslim biyu suka ruwaito shi don haka jinkirta dai suhur din ya fi tausasawa mutum saboda zai barka da karfinka har dogon lokaci cikin yini wa aslan minan naumi an salati alfajir sa'annan kuma idan kana jinkirta sahur kana yin sa dab da asuba to shi ne zai sa ya zama ba ya kai barci kasa riskan sallan asuba ba duk wanda yake so ya riski sallan asuba to ya jinkirta sahur ɗinsa sai dab da asuba ya yi sahur ɗinsa sai ya wuce masallaci yayin da wanda zai tashi tsakiyar dare karfe sha biyu karfe ɗaya ya yi sahur sai ya kwanta to in ba sa ba wannan kuma ta yiwu ya wato rasa sallan asuba to dai dangane da wannan kenan ko ladabi na farko da na biyu ko kuma in ce mustahabbi na farko da na biyu ga mai azumi ana so ya yi sahur ta gefe guda kuma ana so ya rinka jinkirta sahur ɗinsa abu na biyu ko in ce na uku ta'ajilul fitr ta'jil alfitr amma kuma dole ya zama idza tahaqqaqa ghurub ash-shams mutum ya gaggauta buɗe bakinsa mutum ya gaggauta buɗe bakinsa idan rana ta faɗi ya tabbatar cewa rana ta faɗi to sai ya sha ruwa nan take haramun ne mutum ya sha ruwa rana ba ta faɗi ba to amma kuma ana so tana faɗuwan ka gaggauta me shan ruwanka saboda haka ne sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam sa sahal ibn sa'ad radiyallahu anhu ya ce manzon Allah sallallahu ya ce la yazalu nasu bi khairin ma ajjalul mutane ba za su bushe ba suna cikin alheri matukar suna ta buɗe baki rana tana faɗuwa. wannan kuma shi yake fassara fakulu washrabu hatta ya ta bayyana da al-abyad min al-khayt Aswadi aswad Fajiri al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl da aka ce sun matan musu ya ilalai in kun dauko azumi sa'annan sai ku cika azumi ya zuwa dare dare din nan karka dauka sai tsakiyar dare ake buɗe baki ake buɗe baki daga azumi a'a hadisi ya bayyana cewa idan aqbala al-layl min hahuna idan dare ya taho ta nan wa adbara an-nahar min hahuna shi kuma yini ya tafi ta nan wato dukun dare ya zo ta nan hasken yini shi kuma ya tafi ta nan faqad aftara saim mai azumi azumin sa karye the time is over haka kuma wannan hadisin da yake tare da mu da ke nuna cewa mutane ba za su gushe ba suna cikin alkhairi matukar suna gaggauta buɗe baki saɓanin yahudu kenan idan rana ta faɗi ta hanyar mutum ya ga ranar ta faɗi shi da kansa ko ya yi zato zato mai rinjaye na faduwanta ko ya samu labari daga mutum da ya aminta da shi gamsashe da mutum wato amintacce ya ce rana ta faɗi ko kuma mutum ya ji ma kiran sallah wato ladani ya kula da lokacin faduwar rana ya ga ta faɗin sa'an nan ya kira sallah to daga nan abinda ake nema kana jin haka sai mutum ya yi mai sai mutum ya karya azuminsa sai mutum ya karya azuminsa hadisi na gaba da ke nuna cewa ana so mutum ya gaggauta buɗe baki shine hadisin da aka ruwaito shi daga Allah subhanahu wa ta'ala wato hadisin kudusi fi ma yuhi an azza wa jalla inna ahabba ibadi ilayya ajaluhum fitran hadisi yana nuna cewa wadda Allah ya fi so daga cikin bayansa su ne wadda suka fi gaggauta shan ruwa din cewa wannan hadisin akwai maganganu a kansa amma dai wancan hadisin ya tabbata a cikin sahihul bukhari hadisin sahal ibn sa'ad as-sa'idi 1157 muslim kuma 1098 wadda ke cewa la yazalu nas bi khairin ma'ajil fitr kuma abin da ake so yana daga cikin sunnoni wanda za mu iya kiranta sunna ta hudu dangane da azumi an yuftira shi wannan tajirin fitr din mutum ya zama ya bude bakinsa ne akan dibino danye rutabat an yustira ala rutabat kenan ana so ka gaggauta bude baki ana so kuma abin da za ka buɗe bakin da shi ya zama dibino dibino kuma ya zama rutab wato ba dibino da ya bushe idan aka rasa danyen eh, dibino sai a samu fatam busasshen dibino idan aka rasa sai mutum ya bude bakinsa akan ruwa wannan kuma saboda fadin Anas ya yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalliya ala rutabatin yakan sha ruwa ya karya azuminsa kafin ya yi sallar magriba in zai sha ruwan kuma yakan sha ne ko yakan karya azumin sa da dibino danye idan ya rasa wannan fatamrat sai dibinon da ya bushe idan ya rasa kuma hasa hasawatin mimma sai ya ɗibi kamfata na ruwa ya ɗibi ruwa ya sha da shi idan ya rasa ɗanyen dibino ya rasa busasshe ya rasa ruwa sai bubuɗe bakinsa akan duk abin da ya sauwaka masa na abinci ko na abin sha na halal ko ma menene shi idan ya rasa komi ba dibino ɗanye babu busasshe babu ruwa babu wani abin sha babu wani abinci ba komi sai ya niyan ya karya azuminsa wasu suka ce in yi haka sai ya zama ya ya yatsarsa wala ya eh, musu isba sai dai wannan bai halatta ba shi yasa malam ce wala ya masu isba'ahu aw yajma riqahu wa yabla'uhu kama yaf'alu ba'd al-awam wasu ce sai sa yatsansa a baki ya tattande ya tattande haka sai ya zama kenan wai ya karya da tsotsan yatsa wasu kuma suka ce a ya tara ya ya tara ya tara ya tara sai ya haɗe to waɗannan duka ba a samu dalili a kansu ba don haka ba za a aikata su ba ba za a aikata su ba kenan ya zama abin da za a karya azumin da shi dibino ne ɗanye sai busasshe idan aka rasa sai ruwa wannan shine sunna na gaba wato sunna da farko da muka ambata jinkirta sahur ko in yin sahur na biyu jinkirta sahur na uku buɗe baki da kuma gaggauta shi na hudu ya zama abin da za a buɗe bakin da shi dibino ya ɗanye in aka rasa sai busasshe in aka rasa sai ruwa yana daga cikin mustahabbai na azumi mutum ya yi addu'a a lokacin buɗe baki addu'a inda alfitr wa asna siyam da kuma a tsakiyar azumi mutum mai azumi ana so ya yawaita addu'o'i wannan kuma saboda faɗinsa sallallahu alaihi wasallam salatatu la turaddu da'watuhum mutum uku idan suka yi addu'a ba a mayarwa Allah yakan karbi addu'ansu sai ya ce as-sa'imu hatta yuftir mutumin da yake azumi a cikin period din azuminsa tun daga lokacin da ya yi sahur har zuwa lokacin da zai yi buɗe baki a wannan lokacin in yi addu'a Allah yana karɓar addu'arsa da limami ko shugaba adali da kuma mutumin da aka zalunce shi in ya daga hannu ya ce ya Allah an zalunce ni ya Allah ka kwata min haƙƙi na Allah ba zai yarda da addu'arsa ba Allah zai duba lamarinsa kenan mutum ya yi addu'a a yanayinsa na azumi lokaci na azumin gaba ɗaya tun daga fara azumin har ana son haka musamman kuma in ya zo buɗe baki in ya zo buɗe baki an samu cewa inda lisa'imi inda fitrihi dawa la turad shi mai azumi in ya zo buɗe baki addu'an da yayi ba a mayarwa ana karɓa sannan an samu annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisin abu dawud wadda hadisi ne da an ce yana da ɗan rauni sai dai kuma yana da shahid wadda yake karfafa shi in yi azumi yana cewa allahumma laka sumt ya allah ga kai na yi wannan azumin kuma wa ala rizqika aftart na yi buɗe baki na na karya wannan azumin ne da arzikinka wato na karya wannan azumin da arzikinka to dai hadisin yana da ɗan rauni amma ya zo ta wata hanyar da tana karfafa hanyar farko mutum zai iya wannan addu'an ya zo kuma cikin wani hadisin na daban wanda isnadinsa shi kuma yana da kyau shi ma addu'a lokacin buɗe baki din hadisin ibn umar radiyallahu anhu ma ya ce annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza aftara yaqulu ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله kishi ya tafi gaban sun jike bayan da suna cikin kishi to yanzu sun jike da ruwa sa'annan lada kuma ya tabbata da izinin Allah ladan azumin nan ya tabbata an same shi a takaice ko wannan addu'an ko wancan duk wanda mutum yayi a lokacin buɗe bakinsa abu ne mai kyau wadda ana fatan abu ne mustahabbi abu ne mustahabbi da zai samu lada a kansa yana daga cikin mustahabbai abubuwan da ake so mai azumi ya yawaita su a cikin halin azuminsa shine kasaratu alqira'a wal zikir wad du'a wa sala was sadaqa mutum ya yawaita karatun alqur'ani ya yawaita ambaton Allah ya yawaita addu'a ya yawaita salloli musamman a cikin dare ya yawaita kuma sadaka musamman shayar da wadda ya yi azumi shayar da mutumin da ya yi azumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bangaren eh, ta bangaren sadaka mun ambata a darasin mu na baya cewa shine mutumin da yafi kowa kyauta kuma ya fi yin kyautansa a Ramadan lokacin da yake haduwa da mala'ika Jibrilu ya yi mudarasan alkur'ani tare da shi don haka ana so mutum ya yawaita kyauta yawaita sallan dare yawaita addu'a yawaita zikiri yawaita karatun alkur'ani duk suna cikin abubuwa na mustahabbi ga mutum mai azumi yana daga cikin abubuwa masu kyau ga mutum mai azumi ijtihadi da ƙoƙarin bauta wa Allah musamman a kwanaki goma ƙarshe al-ijtihadu fi salatin lai, sallan dare da muka yi magana a yi shi a goman farko a yi shi a goman tsaki amma a ƙara zabura a ƙara zage damtse musamman a kwanaki goma na ƙarshe ɗin nan wadda a cikinsu ake samun lailatul qadr ya zo daga aisha radiyallahu anha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al ashr shadda mi izara sai ya sake daura sake damara sake shiri wa ahya lailahu sai ya raya dukkan darensa kwana yana sallah wa aiqadha ahlahu ya kuma tayar da iyalansa su ma don su rabauta da alheroyin da ake samu a waɗannan dararen wani hadisin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man qama ramadana imanin wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi musamman dai kwanaki goma karshe ana so sallan nan ka ƙara bata muhimmanci a ƙara abin ɗinta yana daga cikin abubuwan da ake so mai azumi ya rinka aikata su ko ya aikata su in ya samu dama ya zo ya yi umra a cikin watan azumi al-i'timar fi ramadan shi kuma yasa ya zama mustahabbi saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam umratun fi ta ta'dilu hajja yin umra a cikin watan azumi na daidai da hajji yin umra a cikin watan azumi yana daidai da yin hajji don haka yana da falala in mutum ya samu dama ya zo ya yi umra a watan azumi in mutum ya samu dama ya je garin makka ya yi umra a watan azumi wannan hadisin umratun fi ramadana ta adilu hajja imam bukhari ya rawaito shi 1782 imam muslim 1256 yana daga cikin abubuwa mustahabbai mai azumi idan da wani zai zage shi ko ya ci mutuncinsa ko ya nemi fada da shi to kada ya fada mai azumi baya fada idan kana yawm idan wujuda إذا جاء يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن صابه أحد أو قاتله امرؤ صائم yace ni mutum ne mai azumi idan wani zo yana fada da shi ko yana zagin sa yana daga cikin mustahabban abubuwan da ake so mai azumi ya ji cewa dama ko azumin nan da yake yi wato ni'ima ce ta Allah da ya masa cikin mutane akwai wanda a azumi baya azumi to ya ji a ransa cewa tawfiki ne da dace daga Allah Allah ya datar da shi har kuma in ya kammala watansa gaba ɗaya watan ramadan din ya ji cewa duk wannan dace ne daga Allah fa inna kathiran minan nasi hurimu asiyam imma bi mautihim sun kafin azumin ya zo sai da ba su yi azumin ba saboda rasuwansu gabanin azumin. ko kuma a'a azumin ba ya zo amma kuma sun gajiya ba za su iya azumin ba dattawa ne shekaru ya abin su ba su taɓa yi azumi ba to amma kai kuma Allah baka karfi sai ka ji cewa ko kuma wani ya bata wani bacacce ne ya ƙi azumin yana da ƙarfi yana da komi to kai kuma sai Allah ya datar da kai don haka sai mutum ya ta gode wa Allah kan wannan ni'ima mai girma wacce za ta zama sababin wato gafarta masa zunubansa da kuma kankare masa munanan ayyukansa kamar yadda hadisai suka tabbatar cewa man sama ramadan imanin wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi za a gafarta masa da kuma ramadan ila ramadan mukassiratun lima baina huma aw lima hunna majutini batil kaba'ir mutukar rai ana nisantar manya-manyan laifuka to ramadan zuwa ramadan yana zama dalilin kankare abin da ya faru na munanan ayyuka kawai kenan da ce ne daga Allah muna fatan Allah ya karbi mu. lallai nasoshin sun nuna cewa akwai abubuwa na mustahabbi na ladabi da ya kamata mai azumi ya ladabta da su kamar yadda a darasin mu na baya muka yi bayanin abubuwa na wajibi da ya wajaba mai azumi ya ladabta da su muna fatan Allah karbi aikin mu Allah kuma ya sanya mu daga cikin bayansa da za a ce su shiga aljanna ta babin ta kofan arrayya wallahu alam wa sallallahu wa sallim wa barak wa barik ala abdika wa rasulika nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha